She ah, ah, ah, na gane rayuwa komai in zanyi sai da ke. na saki zuciyata ba na sake da ke na san ke gaskiya ni ba na fushi da ke da kin zan farin cikin ruhina kuma ke ce nake yi wa baitina ki kowa na bangare na ya ina san ki hajiyata ke domin ina cikin masu shaida na san da kin yi ni ke ce cikar muradin raina ke kuma ke ce na baiwa duka sirrina ke sunan ki ne na ci hajiyata na san da tuntuni kin fahimta Keke ce nake gani mai nagarta Kekin sandari da ke hajiya kowa ya sallama Kuma inda fage na sune ni kogi na tsunduma To inda ruwa kake soje gulbi babu tantama Ke ce nake tafa man ɗauki Heburi na zuciya saminki zan zo gurin ki na tattaki ce madubi na nake ta gani a dare rana sannan a bar sona ki nake gani a mafarki na Eh, kin ji kalamai na zan so ki fahimci muradena dan kin zama yar gata ne miki guni a cikin raina san bani da tamkarki ke ma kin san haka yafi kogi ne mai zurfi wuta ita ce ke yin zafi da alaka da ni da ke san ba rabewa da ni da ke karin farrake baki na akwai kishirwa zaki ba akai rake hadari shi yakan yi tsawa in na yo farin ciki ke ce ne bakin ciki ma ke ce dan ke ce nake kira zo masoya kuma sunan nake kira ya ki hajiya ki na amdadi na saka ki a zuciya ya idan zan zo gunki ba na jin wuya ciki na zan so ki karfafa shi na gane rayuwa komai in zan yi sai da ke haske kai tsakani da Allah wannan yarinyar da nake gani wai tsaya in tambaye ka tsakani da Allah wai haka bakin ka ce tana son ka ai ga asali asali na ni a wani hajjin ta kana kana cewa ai ni asali na ni da dan indiya ne <laughs> kai ina shigowa najeriya wa ga wa ga riko nunu <laughs> kuma wallahi kalle ta kyakkyawa kyakkyawa dan indiya ce kuma biyo ne dai dan Allah tace tana son ka amma ka san wakan nan kaf arewa ba ai waka me kin wannan wagan ba da Allah ka bani ayya ah, to na gode <laughs> assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedians yauwa wannan kuma sunan shi haske aminu sunana aminu na gaskiya amma mutane <laughs> da haske saboda haske na <laughs> to da Allah wannan wakan da kuke gani a bayan mu yana yana yana nuna za mu sake shi a YouTube a channel mai suna gidan nishadi gidan nishadi gidan nishadi za ku ga mun rubuta a jikin screen yanzu haka eh. yawa gashi nan da Allah ku je ku yi subscribing din gidan nishadi bayan ku yi subscribing ku danna mai ƙararrawar sanarwa ta yadda in mun saki wannan waƙan za ku kalle shi kai tsaye a wayoyin ku ranar yaushe za mu saki ba ta damu Allah dan Allah ku taimaka min domin subscribing din nan za su yi mutane na ne yawwa yawwa ranar yaushe za a saki waƙan. nan da kwana biyar ya kama nawa ga wata to albishirin ku wakan nan ma mun ma shi a description din wannan bidiyon akwai link din wakan kun gane a description din waƙan bidiyon nan akwai link din waƙan kuna danna rubutun da muka yi za ku ga link ku danna za ku ga bidiyon ku je ku kalla kuna danna ko bidiyon zai nuna muku kalla na godiya farin cikin ku shine farin ciki na yi mun haka shine za ku nuna mun muna tare kware guwa na godiya yawa malaji malaji amma na kai ma baki ne kamar ni ayya <laughs> eh? mun gode yawa mun gode Ina yo farin ciki ke ce, ne bakin ciki ma ke ce, ha ha ha ha ha.

cewa za ka yi awar koraye shi shi shi shi shi bebe yanzu wannan mutumin wani tsohon dan majalisa ya ba da transformomi tsofaffi marasa kyau amma mutumin na haka ya dau transformomin nan ya je ya kai aka ba shi sababbi ya kawo ma mando yanzu ma shi ne na ji ana ta zagin cewa ya sa shi transformer kai ma ba su mai adalci ba to yanzu man da ba maganan ɗauke wuta mu yanzu yaushe rabon ma da wuta inda a ce za samu irin kansiloli irin kansilolin mando wallahi ba wanda zai zagi gwamnati ba ba mu da matsalan gwamnati to a irin sawal koraye mutum ɗaya biyu uku hudu biyar na rantse da Allah kai a hauka na ma sai su gyara Najeriya su gyara sai Najeriya ta kamo Dubai sosai ma ba wal koraye ni na san cewa mutum ne mai himma mutum ne mai taimakawa ma matasa kai idan har baka san shi ba ma in ka zo gurin shi neman agaji na rantse da Allah in sai ma ko menene barka ji bebe idan a ce kowane mai mulki zai zama irin awal koraye a rantse da Allah babu wanda zai taba zagin gwamnati awal koraye fa shine kokarin hada kan limamai hada kan malamai kai hada kan addini kiristanci ma da musulunci. mato kaga shugaba na gari kenan. Ya kamata dama a ce shugaba in dai na gari ne, ba za ka nuna gaban bambanci ko kabilanci kan mutane ba. Duk wanda kake murka duka naka ne. za da za a yi, ni zan mai addu'a. dukan ku ku ce amin amin amin ya Allah ka sa awal kurayi daga kansila ya zama ciyama amin amin ya Allah ka sa awal kurayi daga kansila ya zama dan majalisa amin amin ya Allah ka sa awal kurayi daga dan majalisa ya zama gwamna amin amin ya Allah ka sa awal kurayi daga gwamna ya zama shugaban kasa Allahu akbar Allahu akbar shikenan wallahi kasa ta zama lafiya ta zauna lafiya to mu za mu shiga a ni mu ni mu da mu ana canzan ana canzan kansila ne ya dauko nasu a dawo mana da shi ha to ka gani bari in je kawai sai da hali yi kaga kalan kalan <laughs> mun ta kalan mun ya ko bebe bebe za mu je ci ci za mu je ci ka biya gurin mai gida ka je man nan ya dan baka dan na kai idan ya gani da mace ba zai bani ba saboda baya so ya baka kuɗi ka je gidan giya ko ka je gurin mata ni ya fi sai baka ka <laughs> in kasuwanci za ka yi in kai shi na wani abu za ka yi da alheri amma na je da ita ba zai bani ba ka gani bari ba je ko shi kenan eh.